kin gane ko daga hong kong shine na tafi saudiya wannan rigar ma da kika gani sarkin maka ne ya bani ta ba na son karɓar kyauta a hannunsa allah hmm, ya takura mun ga waya tsiya sarkin maka waya ce da shi wallahi yanzu za ka kira mishi in ai kin san bari in za mu je koyar da ke wurin adana da kashogi hmm. ai ba shi ya ci a na kuma baya so in tambaye shi kuma ta fitar da kai daga na sayar da kasuwa a'a ai dalilin da ya sa ko zan tafi da ke zan tafi da ke to amma kafin tafi da ke dan Allah bawan Allah dan Allah ka taimaka min kamar yadda Allah ya taimake ka baiwa Allah ki sa shi dan Allah ya bani jari wallahi kwana na uku ban sha ruwa ba ba matsala ba matsala ko yawa ai da ganin ki na san yar arziki ce dan Allah mallaka ka taimaka min kwana na uku ina bulayi gaba ɗaya ba komai yayi lafiya karka damu da Allah to kai bari nawa ne zai ishe ka eh kana eh. kashe dala dala eh a dai ba baka naira a ban naira ɗaya bari da ko ta dubu hamsin nan a cikin mota ne dauka sai dan bashi in sa almajirai ba wani abin nan eh ta ishe ka ko ta a ta isa ai ta isa ai ta ishe na rayuwa kina ji ko nagode eh to ka tashi mana hukuma can wurin to shikenan eh. ina nan dai yawa eh ina nan a zan bashi dubu hamsin zai maleji kuma in ga cewar da akwai dama ma zan dan dauke shi dai ko irin wanke tayan mota ta idan gani gaskiya da ka kyauta ne eh, kai ubanka kana ji ba ji nake ba gane ko saboda haka yanzu ki shiga gida da razan kokari zan je mota zan buɗe an bashi kin san mota ta ce ba ta san fa in ba kwalta ba ita ba ta takawa a mota irin wannan da ubanka sai yaushe kenan saboda haka baby i'll pawn you kin gane ba matsala eh ba matsala eh, ba matsala sai an jima ya to shi kenan sai eh yawa ta sai baka mu yawa alhaji ga ka ci uwar dan ubanka alhaji guda ban abinci ba ma dan ubanka hajiya rage hajiya sai da mu